في بيتي قد سرا ولا علانية يجي ركعة وصلوا لي قدادي ما زال الله بي تببر بين وجهنا هر أبدا جس صحا ليش وجهنا لوكا في سياسة الناسية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر ركعة دي قبل من آه، الفجر لركعة وي قدادي باين العصر وكنا هذه صندوقة في حين يا إذا إجمتي فينا ها يا إذا إجمتي قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومخلوق قال سكتي نشهد على عائشة أنها قالت سكتي مناقفة شيدا عائشة ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلى الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني ركعتين بعد الأصل في جزء عند جرك أيوه من ذا الله صلى الله عليه وسلم باهل لعتب سيارة أبي سيما ليتي هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها إذا كي أبن لك نجد والنا حديثي ركعة دولة لأكي قبل العصر وقال القاضي ينبغي أن تهمل على سنة الظهر كما في حديث أم سلمة يتذكر الحديثان وسنة الظهر تكتفى تسميتها عنها قبل الحق ينظام في حلقة من ذكر الله صلى الله عليه وسلم ينا نافلة أن كل باين العصر وفقه يوشجر إن أنا عائشة صلى الله عليه وسلم من قبل أظهر يسوء إسيزوه akan haka ya halatta kina ayi ko dai na fila ce saba yi lokaci ya kai bai samu ya bai rama ita ce duk girkin na na aiki sai masu Allah ya manta ko wani abu ya shiga kan da jiki ne sai sa ya kira ba eh? ba zai yi ba na zai hana yi wa haka mustahili ne mustahili ne in mun ce ramawa yake yi to mulana aiki ce duk ba'an da take girki ba da aka sai masu Allah ya kasance ma'ana duk girkin na ra'ayi kuma da Allah ya manta da su ko wani abu ya shagalatar da shi sa'an nan sai ya samu ya rama eh to haka ya kasance kenan eh to ma'ana duk girkin kuma za a rage da ko ya manta to ne ke sai sai wannan eh wajiyana ne يا جماعة سجلت كبرك كيلا آه. لا تأتي المطر كما قد يتم غير الضربات من العجوز ايه ايه ده فارغ ايه انا اجهادي اها yanzu ne ba za a ɗauka cewa duk girki na ra'ayi da manzo Allah ya shekara ne ne wa musalla al'ada na filan al'ada ta wata kimanta ko eh ba ka dana bace ba manzo ba ce to ta zama sunna kenan ra'ayi to al'ada to shi ne tsoro an hana kuma fa da haka ne aka tambayi manzo Allah ga kinan kana sallah bayan la'ada yace eh, ai ba man tu'a mun la'ada sallar da ban saba yi bane bayan azhar ita ce nake rama ai ce ah, ta zama sunna ba بزعبة يستمر منه يعني إذا تعارض القول والفعل قدم الأقوال على الأقوال لأن في الفعل أنت ما خصوصية إذا إما قنا في القول أي في عقبات تبا قنا سبو دمي سبو دمي من الله يسوى إما قنا تاجع في الدكة مسلم أما أي كي سيتا يو خصوصية ما كمانه دون كائد التاور وريقنا za su yi rashin ya tabbata ba kudusiya ba don a tambaye da bayyana wannan ba za ta yi aiki ba a nan za a ba da eh, a ji abin ko a ji abin ko za ka yi cewa duk sa'an da ya zama girkin na Aisha manzo Allah yana shagala saboda me saboda ai sun ce sahabbai kowa duk wanda ke niyya yake da kyauta zai ma manzo Allah sai haji baya yi sai ranar girkin na Aisha wanda ya kawo wanda ya kawo wani sai manzo Allah ya shagala yasa ko duk girkin ta sai ya shagala sai ya rama magana ba za ta shiga ba ba za ta shiga ba ba ta yi ba ne ba yi ba ba ne a ta yi amma ba za ta shiga ba ko sai ya ta warware wannan matsala ba ta hadisai da take aiki لا يوجد دولة وأيضا توافق هل يسمى الثلث هل عين لا لا ya yi kenan ko bai ba za ka aika magana kenan tunda manzon Allah ya yi kai zaka ce wani kare yi kuma manzon Allah ya hana ba ga kuma ka aika ba ka hana kuma kana yi ba matsala kenan ba ina jin ka wancan din na tantar eh eh ga shi na an tambaye masa Allah yana cikin sallu nafilan ma yake hijira sannan maka bayani ba shi aka biyo ina rama aha ina ji eh yake hanin sai a ce an hana yin nafila bayan lasar a masallaci amma shi na ya halatta ba yi sai hajjar ne yake dariya باب استهباب ركعتين قبل صلاة المغرب وأن عجزا في الصحيحين كل يقوم ظاهر كل يقوم سكري نراك في الفجر إذا مزع الله يدعي ركعة بباية صلى ثم صبر الشيء مزع الله تعالى أبدا بلا ترجع سنعي مزع الله يبالي قادي بحر ولي فسنع جاء بكتي بعد ذكر هذا أنا صلى نافلة كاسل صلى مغربا wannan magana ta ake kuma bayan da aka ma'ana bayan rana ta fara shine kafin kamar magriba babu ibadi rak'atayn qabla salatil maghrib babu da yazo mustahabi ne ana son a raka'a biyu kafin ayi sallar magriba yau kenan kafin fadi rana ko bayan fadi rana bayan fadi rana قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن زبير عن مختار عن مختار بن فلفل قال فعلت انا قبل مالك أن يتقول بعد العصر استناسا أي انا قبل مالك بل بين إلى الناس الى بعد العصر فقال ليتي كان عمر يضرب الايدي على صلاة بعد العصر اني بين عمر لا دوكا متاني كوينا حنا هنا تاثر يحنا عيكم النافلة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس يتي أما من قتل zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna sallar raka'a biyu bayan rana ta faɗi yanzu maganar bayan da ya wuce qabla salat al-maghrib kafin sallar maghrib in aka ce magana magana sallar bayan da ta wuce ma'ana rana ta riga ta faɗi yanzu an shiga lokacin me magharba to sai dai da faduwar rana zuwa ai sallar magharba kai wannan zarafin ya halatta ai nafila ko da ba ta da sababi na ba ta da sababi ya halaka ta da halaka ba ni ne yake mun kasance zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in rana ta fadi kafin ai sallar magriba muna sallar raka'a biyu fa qultu lahu aqara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallahuma yake to kuke kun ga manzo Allah yana yin sallar raka'a bayan rana ta fadi kafin ai magriba kana yake kana yarana musallina falam ya'murna wa lam yanhana muna sallar raka'a biyu bayan faduwar rana kafin magaruba to ku kuka manzon Allah yana yi to ku kuke yi yace manzon Allah yana ganin mu muna yi bai hana mu da kin ya isa hujja saboda me ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir a kara kamar sallah cikin wasu sai da ana ta fadi ya kira sallah ko da zai kira sallah mutum ya tashi na yin makara kada ka dauki shi akwai da ni ko ala hadathana jibal bakar ala hadathana abdul waris عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن انس بن مالك قال سيدنا انس بن مالك كنا في المدينه فإذا ارسل المؤذن لصلاة المغرب ابتدوا الصواريخ في منتصف في أرضنا إلا إن يكون اللي يصير المغرب لن لن قوة يجي كما إلى عمودا يجي مصلاة يجي يصاحب إذا مشتراك طبعا كانوا يجي قبل ذا كنا إلى فلا كافي أي المغرب فيرقعون ركعتين ركعتين هو هنا ركعتين هو هنا ركعتين حتى إن الرجل الغيبة لا يدخل المسجد فيحكم أن صلاة قد من كثرة ما يصليه. إذا ما من مسألة صلى الله عليه وسلم هي إيه حكي صلى الله عليه وسلم قوة تجينا لك أبي. إذا هل إن بعض قوة إسمه مثلا هي قوة نصلى إيه صلى الله عليه وسلم مغربا إذا قوة تجينا فينا. من هنا الوقت وهي وهي حكي حكي. يا يا حكا مسألة يا غني كل غيبة يا أنا يا أنا با. دا ما وان لوك تين باي لوك تين هاي الله. دورنا كارك أساس باي لا تريه هاي تبغى مغربا. باب بين كل أذانه صلاة باب اللي بياني فكان جدا صلى بي يا هلا أي نافلة أبدا كنا كنا صلى بي أمام كنا صلى رسالة السلام tsakanin kiran sallah zuwa ta da ikama duk sa'an da aka yi kiran sallah kafin a tsaya ikama haka sai akwai izini mutum ya kula raka'a biya halatta قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه ووكيع عن كعمة قال حدثنا عبد الله بن بريده عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه لمن شاء. إذا مغفل الله تعالى كما صلى tsakanin kira sallah da tare kama akwai sallah tsakanin kira sallah da tare kama akwai sallah amma ko ga wanda ya ga dama in ka ga dama zaka nafila zaka yi ba wajibi ba ba auka sallah qala hal salatan qala fi talifa liman sha'a ana duk sa'an da aka kira sallah sallah asuba sallah azhar sallah asar sallah magriba sallah isha kafin tsakanin kira sallah da tare kama zaka iya rafa'a biyu suna da sababi ko da sababi sababin su shine izinin da akwai maza Allah ya bayyana kulli azanaini da ayyul azani qallu azan wal iqama qallu azan kiran sallah ana sai kiran sallah iqama ana sai kiran sallah mun gane قال حدثنا محمد بن نهران الرجي قال حدثنا عيد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن ابي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع هذا جكري منقسم في منا صلى العصر كان صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور sa'annan a yanka rakumi a soke rakumi wa tuhsanu ajra qisami a raba naman gida goma kuma tusbaq sa'annan a dafa naman wana akulu lahman nabidan qabla maghrib ash-shams mu yi sallar da aka a soke akuni a feke a yanyanka a raba gida goma sa'annan a dafa naman naman ya nuna mutu mu koshi kafin rana ta faɗi me wannan kina mana ana yin sallar asar da wurke saboda soke na rakumi da ferewa da haɓa nama gida goma da azafa ya nuna a ci zai dauke minti nawa ha na zai ɗauki awa biyu ko biyu da raga don nama rakumi na da sauri ko قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن اسحاق الدمشقي قال حجر الاوزاعي بهذا الاسناد اي انه قال كنا ننهر الجزور على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يكن كنا نصلي معه. باب التغرير في تفريط صلاه العصر. babin الاخرى انا tsanantawa mutum سكت في سنه العصر ta غير da ya rage خساره من akwai hasara hadisai sun suka babu suka mata ne ko amma sharhi duk akwai ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر على باب في أسجد هل شرح شرح ما بابه babu? بابه أقول شرح قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله مثلا Allah ke duk wanda sallar da aka sauke shi da ba rana ta fadi ka ce ya kafara duka game da iyalinsa saboda tsananin muhimmancin sallar da aka قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يا ابن ادم عن سفيان ولا لا كلها da ولا ku wannan yana nan duk عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة لا لا يجي وزن بعد صلاة الخوف إيش إيه، عايش كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف باب صلاة الخوف شنو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ها قال حدثنا يا ابن ادم عن سفيان عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف في بعض ايامه في أشهر وترى انا صلى الله عليه وسلم يا صلى صلاه الخوف صلى الظهور صلى انا ياكي تعبت فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو وإن سيقاهم من أهل صلى وإن لا فكرت أبو كنا وصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وإن سيقاهم من أهل كنا صلى ركعة وإن جيكم سنا ركنا مقامنسوا وإن سوى السلون كذو لا من أهل أكي صلى ركعة ليدسوا وجاء هؤلاء وصلى بهم ركعة ثم قضت ثاني ركعة ركعة لما زعل الله قال إن ركعة بس كما صلى مقيم كبير za ka kada wayannan suka zo aka sallah raka'a ɗaya da su su kuma za ka wa'ancan na farko za su biya raka'a ɗaya wayannan suna za su biya raka'a ɗaya kowa ya samu raka'a biyu kenan mun za Allah ya sallah ta ta mun gane ko قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء يسير إما مسألة تاكي تاكاو أبو كان أنا كنت شخصا ba ku kun da za a tsaya haisahu aka ce sai kowa ya ta sallah yana imani ana sallah ana imani ba lalle sai ai sujada sai ai ruku a imani za a sai قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال عن كربوله سيدنا جابر بن عبد الله الله يسامحك يا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف يقول لا حذرت صلاه الخوف ترد من الله صلى الله عليه وسلم فتصنا صفين لما الله يجيرا متبوجين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فهنا بان الله كف صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلنا من الله يسهو فيبان الله sa'annan abokan gaba na tsakanin manzon Allah da لا na sahabbai ma musulmai da فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ومن الله يكبر مدك متى يكبر ثم ركع وركعنا جميعا فأنا من الله ركوع يكبر متى ركوع ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا فأنا من الله له كسل الركوع وكبر كده ثم بدر بالسجود والصف الذي يليه ومن الله يسجد فهو يتجدد من الله في سجده وقام الصف الآخر في نهر الأدوية sahun da ke bayan sahu na farko ana sahu na farko da manzo Allah ya sujjada sai suka yi sahu na biyu sai suka tsaya suna kallon kafirai kada su duka sai sujjada ku kawo musu banatu su kawo musu Allah ko falan ma kawar nabi sallallahu alaihi wasallam sujuda wa qama as-safu lahu yalihi in hadara as-safu al-mu'akhkhar bi sujudi wa qalu da manzo Allah ya dago da sahu na farko suka tago suna suna fuskantar abokan gaba sahu na biyu sai suna farko ya koma sabo na biyu yanzu shi ma mun ayyana shi za a fara yin kenan na farko wanda aka yi farko da shi shi ma shi zai daga baya ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انهض بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الأولى ركوع ذكر صلاتي لم ركوع لا في كان في النصف اما الدرع فاقول لكم كيف تمشيها واحنا كان مركوب اخذ الله في كل الحكومه معايا واحنا كان اول ابي يقول لك مركوب رسول الله عايز الجرى زي ما انت مركوب ولا مركوب ولا الحكومه معايا فانا سمعت وقام الصف الاخر في ظهور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف الاخر للسجود وسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا بين الله عليه وسلم قال جابر zai rage kama ya snau fara su kuma haɗu da yake kuma ra'ayi ya ce kamar yadda masu yi yin gadi da kema sarakunan su wanda sarki na gwani ko yana kanna ko yana kai ko yana na masa gadi kan a zo a yi masa ala hadathana ahmad ibn abdullah ibn yunus ala hadathana zuhairu ala hadathana abu zuhair an jabir qala wa zauna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qawman min zuhair jabir yace mun ya ci an sun kamar sun badilan zuhair fa qatalu nafikan kadiran sai suka yake mu yaki mu tsananin ولما صلينا الظهر da muka yi sallar azhar suna sanya a cikin yaki mai tsanani da muka yi sallar azhar sai suka ciza hannu a cikin ga duk lokacin sallah mun bar dama ta wuce ina ma da lokacin da suke sallah din nan ku kai musu sabaki ku ku kyale su sannan sallar azhar ta wuce akwai wata sallah da suka fitar da mata ƴaƴan suke su sallar azhar kenan ita zo za su sallah su za mu ɗauki wannan dama wasu duka suka yi rukui duk suka yi sujjada duk wanda ya sujjada baki ɗaya liman da babu duk baki ɗaya sojojin sun sujjada da kyar ko za a yi sujjada ana yi ne hannu ana yi guda biyu akan goshi da hanci da komai akan komai akan mulkin ka abokin gaban ka yanzu zai zai zama ce sai ka ce wannan damar ta wuce ta azzaha amma na karfi akwai wasu sallah ka ce sun fi sallah da sa'in suke su wata sallah kenan to a sallah yake ko فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ليلة لاتقيناهم da ina ma da lokacin da suka fita da baki daya ku kai musu farmaki ana mun gama da su fa akhbara jibril rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam zalika sai jibril ya ba Allah labari yace ka ji abinda mutanen naka suka faɗa ko lokacin da kai sallah sun ce ina ma da lokacin da kuka jira suka mutu sai jibril ya ba Allah sallallahu alaihi wasallam وذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله ما بين أعمال جاء بنت تصريم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين لا أتصلوا لا أتصلوا كيف قال الله يتفعل كذا والمشركون بيننا وبين القبلة مشركتنا كانوا في القبلة kila ana hukuntar gabas na mushrikai suna kallon su ne da musulmai musulmai na kallon su na bahu guda biyu kana fa kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna sai mu Allah ya kabbara sai mu mun kai kabbara mushrikai na jira su ga yadda ake sallan asar za a yi haka su samu dama ke warka'a faraka ana manzo Allah ya ruku'i suka yi ruku'i sun masajada wasajada ma'a fasul awwal da manzo Allah ya sujada sai sahunan su suke jira kiran ba ba mai da bidigogi da kasan ba suna فلما قاموا سجد الصف الثاني استقبوا في صهون بيوتك سكي سجد صهون فكفنا إحنا سنا داكم أبو كان غابا ثم تأخر الصف الأول وتقدر الصف الثاني وقاموا مقام الأول وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدك تشكروا في زي ما أن يسلم حتى سلم يسلم كذا قال ابو زبير ثم مات جابرا أن قال كما يصليكم ملابكم هؤلاء جابر كمن يد شعبان يمسي صلى وإن ذاك شعبان يمسي معنى كي زمان انا كياك لا تقول في الصلاة ابو أبو اشي مسيح جنكي صلى to a asibiti mutum na kan garin asibiti ya tsaya a ce ya jinkirta sallolin ya samu lafiya ya wanne ne ya fi daman yin sallah wanda ke kwanci kan gadon asiri duk inda cutar kai Allah ke yi da wanda ke tsaye da ban su da abokin gaba ga ta kofi ga koma da komai wane ne ya cancanta a baki dama ya jika ta sallah albashi ya rama yadda mai yaki ke kan hadari na yiwa a cikin asiri haka mara ke kwanci kan gado asibiti na yiwa ba za su to me ke me ke hukunci ga mara salati a asibiti a bar sallolin baki daya an samu lafiya a rama ko yaya za a yi su bar sallar har in sun samu lafiya su rama ko su yi sallar gwargwadon yadda za su iya yi shi ne daidai in ba zai iya sallar a tsaye ba ya ne in ba zai iya zaune ba ya ne a kwance in ba ba zai iya komai da komai ba fata za a kawo masa irin sujjada kai ko ko a'a yayi imani yayi imani in imani ba zai ba ba yayi a zuciya da lissafin ga kabara ga ruku ga karatu ga ruku ga sujjada ga assalamu alaikum sallah ta yi ko ba ta yi ba rabbil lala zai kula lala kakkiya to in bai yi ba fa ya zai shi nan an sa maka abu bai da zai da'iman bai da zai yi sarki yaya za a yi zai jinkirta sallah har ya samu lafiya ko zai tsalla a cikin tsarin zai tsalla a cikin tsarin sallah ta yi ko ba ta yi ba saboda me saboda Lamura. to ya kamata su an ake karatu littafi a shigar da na ne a cikin aikin karatu littafi likita ya koyi ida ya koyi komai da komai da komai da duk gadajen da ke kwanci aka samu na ko nasarawa suna fuskantar alƙibla za ka iya kai sallah ba za ka iya ba lokacin ya kai kai yadda kake yi sallah ka kai da kai da wanda ya kasai daya da haka wani ana koya musu haka ba saba da ba sai dai yanzu abinda aka saba shi ne duk wanda ya shiga asibiti ko da sun yi wani lafiyan ba zai ba ne sai in ya samu lafiya zai rama kuma haramun ne mutum na cikin hayyacinsa hankalinsa lokacin sallah ya wuce bai yi ba ya yi babban ka bai to wanda ke kwanci kaɗa don asibiti ya ta hayyacinsa ba wanda muna magana kan wanda ke cikin hayyacinsa amma ba zai iya tsayawa ko ya zauna ko ya alwala ko ya taimama ko ko ya imani duk ba zai iya ba ka ke sallah cikin zuciyarsa sallah ta wadatar to wanda ya fita hayyacinsa ba an kawo shi gashi nan ba shi cikin hayyacinsa sallah ta yi mai ta tsaraya a kansa zai rama Eh? Eh? yana da bacci da wanda ya manta da yaro karami mai bacci da wanda ya manta da yaro karami kafin ya balaga النائم حتى يستيقظ والنافي حتى يصبح والسبيح حتى يحلم akwai ruwaya ta cewa wannan majnun ta yi kamar sani ko ta inganta a to in wannan riwaya ta inganta a tabbatar da tana nan ko ba ta nan tun da da aka kawo na yaro karami da mantuwa da barci babu shakka nan ne kai kanka kana shakka ta tabbatar ko to ba ta tabbata ba za ka gina hukunci a kai eh yanzu mutum ya kuma haukaci Allah ya kiyaye hauka sati ɗaya ko wata ɗaya da ya da ya dawo cikin hakarin zai rama sallam zai rama azumi ga ke da kanka ce a mutum ne Allah ya kiyaye sai hauka ta kama shi farkon azumi har aka gama sai samu lafiya sai a ce sai ya rama sallar sai ya rama me yasa saboda lokacin ba su ba wajibi ne wata wajen ba wannan riwaya ta inganta tana nan ba da kai karawar to a abubuwan lallai ne an koyi take wasu an koyi likitanci a koyi take wasu lallai ne an koyi su zan akwai saboda sakaci addinin musulunci din rashin kulawa din rashin ɗaukar aikin shi ne ke kawo mana da'iman al'amuran ba sa tafiya yadda ya kamata addinin musulunci ba ba kun addini bane ba a cikin rayuwar duniya tarihi ya tabbatar da cewa Columbus da ya kirkire da ya gano America ɗin kafin ya shiga musulunci ya shiga ba. ya shiga America 1492 kullum na cewa 1592 gole ce 1692 a katika ya 1492 ne Columbus ya kuma America 1492 kafin 1492 musulunci ya shiga America zama ya kai har yanzu larabawa da musulman indiya da pakistan da ko ko'ina da ko'ina da ke amurka sun fi yahuda da ke amurka yawa to amma aka yahuda suke da tasiri har cikin shugabanci saboda suna da haɗin kai duke su suna cewa sai an yi yadda suke su wannan ko wannan yayi bangare din wannan ya bangar kowa kudin sa a jihun sa yake kowa da abin harka gaba ɗaya su kuma yahudawa so suke su zama su tabbata su kafu su gino duk dukiyar su cewa sai suna kusa suna shiga suna kusa suna shiga yasa addinin musulunci ba bayan yake ba duk wanda yake da rikon addinin musulunci kamata ya shiga yana course yana bincike yana karatu ba yadda za a yi sai kayan bincike wala duk dukiyar da zaka tara in ba bincike kai ba in ba kwa ke kirwa in ba kwa iya fahimta in ba kwa iya taruwa ba yadda za a yanzu duniya ta ce gaba kaje aje ake kirkirowa ake in ba za ku iya ba wadda suka ci gaba dole su zama almajirai wajen su kuna ne nika gumbara suna kafa muku doka suna kafa muku menene ko iya tace masu bincike ba da duniya ku fita ku ba mu za mu ci gaba da aikin mu zan ce larabawa suna roƙon Allah ka aika za aika za aika za to sai in ba kamar sun sun ce ba za su yadda ba al'amari zai kuma ba za su yadda ba za su yadda ba ba za su iya ba mutashi ne saboda dukiyar da suka tara a amurka ta fi dukiyar su ke mallakar da ake na fahimta amurka ta zama ke ɗani a alaƙa sai da sai a hankali ta fi kama kowa ta ke nan ta suna kankan dukiyar tana da larabawa dukiyar da suke da ita a kasashen amurka ba ta da ita a kasashen saboda duk wani shugaba yana kakka bole za a zo a shi gobe za a zo a yi maka gobe za a yi maka duk abin da ya mallaka sai ya tana kallo tana abin da gaskiya take ta timing da kafa dukiyar kuma koriya din ba wata najeriya ta fi ba wata koriya din ba wata da ne da zan da talauci da wahala kadai ta amma su ma suna iya suna da suna da me da me da me da me mun gani ku shi yasa dole sai an tashi ai karatu dole sai an ɗauki dukiyar Najeriya an kira Najeriya sa'an Bahaushe ya zauna lafiya bai zauna lafiya Nyamai zauna lafiya Musulmi ya zauna lafiya Kirista ya zauna lafiya Mama Bude zauna lafiya amma a ɗauki dukiyar Najeriya da zaɓen mallakar shugaban kasa ministoci majalisa gwamnoni bayan kasar Najeriya ita kanta ba a gina da ita ba wallahi wallahi duk inda ka da dukiyar ka tara ba za ka zauna lafiya ba za ka taɓa jin daɗi ba wallahi bayan ka ɗaya ka kare to kana neman ba ka so ka sauka za zo ai ma bincike to ya za ka kai ka taɓa ganin dan Allah zan da kake mutum ka taɓa ne a cikin wani rayuwar nan da kai kadai Allah ya karanta gidaɗi kai kai ma ka kaza da da ai kaza ko kadai Allah ya gidaɗi bakin mutum na yasa baya bukatar gyara bayan da za ka ji daɗi kai wani ya ji daɗi ta ne za ka zauna lafiya ta zauna lafiya Najeriya kan dukiyar da Allah maka sai an ɗauka an gina Najeriya ta ginu ga ilimi ga makarantu ga wutar lantarki ga zaman lafiya ga aminci ba dai kun bai kun tare ba dai kun bai kun tare da suka bazai ba da kan za su suka bazai saboda sun san me yake cikin kasa wani irin daɗi ne babu shi a cikin kasa wani irin kamar kamar ba amma ga ina hana jin haka an ɗaukuta ta duk kasar da mutum lantarki ne wanda ce ba ta wadare su ba ta wadare su ba ba yadda za a shiga ta rayuwa ba za su ke ba ko kasar na rayuwar Najeriya hasaran da ake ya fi ba nake yanzu kanan nan daga safe kafe bakwai zuwa la'asar ana cewa magarba ta kai rayuwa ta mutu sai kuma gobe a kasashen duniya in eh, eh, Pakistan, India, Indonesia, kaje wajen aikinka, kaje wajen ka daga magaruba ko daga lita zuwa karfe goma ko sha ɗaya kaje wata makaranta shekara shida ta samu wani abin kuma. Shekara hukar akwai malami da karanta da mu ya abin da ya kware cikin nahawu kuma yana karanta da mu khas da rubutu kware wacce rubutu na tambayi shi aka yi yake da yamma yake zuwa makarantar koyar rubutu shekara shida amma Kano yanzu aka ce da magarba ta yi rayuwa ta ta ce mu ta ta ce kuma da mai duk abin da za a yi magana ba ne ba ta ne ba ta ta karkawa ga makarantu burjak a ciki ya kamata daga la'asar zuwa magarba zuwa ita kuma in karatu suka kake daga isha zuwa karfe goma in karatu suka kake sai ka samu dama kai karatu da rana ka je sana'a da rana ka zo da yamma ka koyi addini mutunci ka koyi fiqh ka koyi likitanci ka koyi menene ka koyi computer ka koyi engineer komai za ka yi amma rayuwa sai aka kura ta da safe zuwa azhar da azhar zuwa al'asar da kyar dan aka zuwa magarba sai an yi kama ana yi amma daga magarba rayuwa ta kare dan duk abin da kuka sai kun ne irin nefa sai kun yi su da nefa kuna ci ta dauki ta tsaman kuma ya Allah yau da za a iya cin muriyar rayuwa a haka su sai sa sai yara matasan duk rayuwar su ta a banza a wuce za a tafi a banza a wufi to shi ke nan za a tafi a banza a wufi wanda ya ba ya kai waje wanda ya ba ya sa to shi kuma yana girma ya ya girma ya balaga abin da Allah halitta masa a jikinsa tana bukata cikin sana bukata cikin sana bukata ina zai samu yana yaro karami ba lalle bane da abin da ya samu sai ya yanzu ya girma Allah ya saka masa sha'awa a cikin jikinsa yanzu lokacin zai taso kuma yana bukatar mace ya aura yana bukatar abinci mai kyau yana bukatar tufa mai kyau yana bukatar mazauni kuma ba hali ba yadda za a yi ba sana'a bai karatu ba kuma ba yadda za a yi ran adam ya ya ya shafi ma ji daɗi da sai a yaya dan adam dole ya kowace hanya ta abin da zai ci ko tufa ya ce ta kudi aka wannan shi ba da hikima eh wutan ne ba kadai aka gyara ta Najeriya ta tsaya ta duniya ta ciki wallahi sai rage bakin mushkilolin wahalhalun da ake ga mutane ga lauyoyi ga likitoci ga wanda ya iya turanci ga wanda ya iya ga wanda ya iya kowa ya mutu ya kwanta in aka ka an akwai wuta za a yi karatu har karfe goma kowace unguwa akwai santa ka koyo kaza santa ka koyo kaza za ka samu garin da zai iya mawadaci ne yana karɓar albashin ya zo yana taimakawa kyauta sai zai bada awa daya ya karanta da turanci wannan zai bada awa daya ya karanta da lissafi wannan zai bada awa daya ya karanta da nahu wannan zai bada awa daya ya karanta da fitu sai a waye gari shekara biyar goma goma sai ga al'amarin rayuwa ya canza fata fata fata fata ba za ka zama kashe wato ba ba za ka barna ba suna hawa suna kaura suna yin tsare barna suna shan shirisu ko kuka kyale su kashe shi dan adam dole a shagalar da shi in ba ka shagalar da shi ko shi ne sai kama da shi da zai ta yasa wajibi ne akan al'ummar Najeriya duk wani shugaba sai Allah ya kaddara ran ga alkiyama musulmi ne ko arni ne wallahi sai Allah ya kaddara dukiyar Najeriya ina iya kai da ita an gina Najeriya al'umma da za su zo daga baya su samu rayuwa ta fidadiya kuma su ci bauta wa Allah ko a'a wata al'umma ka ita ba makanta to me kai ne abin da kuka yi za ku shi yasa wannan halin rayuwa da ake ciki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana sauki wannan wahalhalu da aka jima ana ci Allah ya sa kashe ya zuci Allah ya sa a samu lokacin nan ba sawa mai mutunci ya samu mutunci mara sana'a ya samu sana'a wanda jari sai kare ya samu jari mai jari ya ƙara samun albarka ilimi ya samu ɗaukaka a samu asibiti a samu ruwa a samu sannan sarki ba abin da ya gagare Allah madaukakin sarki sai dai in ba a koma gare shi da gaskiya ba in aka koma ga Allah da gaskiya duk wani abin da ka sani saboda zai iyawa ne ana wallahi Allah ya karfin kowa Allah kuma إن الله يقول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ما كان يقول بين المرء وقلبه ai wane dukkan ku yadda ana zuwa wurin zabi kai wanda ke na ganye wanda ke na ganye banda Allah ya yi Allah shi kadai ne Allah shi kadai ne yake iya yin abin da ya ba Allah shi kadai ne yake iya za a kuma yanzu halin da Najeriya ta ci ba halin a zurewa ne bane ko a zungurwa ne ko a jama'a bata ba ne ko a karyewa ne ko a hali ne na duk musulmi ne ko kafiri ne dole kowa ya zo a haɗa kai a yi malaria safety ta samu safety ta inda al'ummar da za su baya maza da mata yara mai kowa ya samu rayuwa albarkar da Allah ta kuma Najeriya kowa ya gani a kan kowa ya gani a gidansa amma sai wani da wani da wani wallahi sai kun dara sai Allah ya hana ku jin daɗi Allah kadai yake sai saka daɗi dukiyar ka ba sai saka daɗi ba mulki ka bai sai saka daɗi ba wayo ka da baya ka ba sai saka daɗi ba mun gane ko Allah ya sa ko Allah ya sa sun ji wannan magana da kunnen basira قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن صالح بن خوات بن زبير عن صالح بن ابي حسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لأبناده في الخوف في من الله يصلى مثل تحفظ في صلى الخوف فصفهم ألفه صفين في بواية صلى الله عليه وسلم فصلى في الذين يبونه ركعة سهم فرقوا في من الله صلى ركعة عليه وسلم ثم قام فلن يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة غير من الله تاكي فيها وهو لم يجلس في ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلوا تقلبوا ركعة ثم سلم أكيد وأن ركعة لا وأن استطيع أكيد وأن ركعة لا فأنم أكيد سلم قال حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك ان يزيد بن رومان عن صالب الخوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع قال صلاه ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه sahu ɗaya suka suka tsaya da manzo Allah wa qa'ifatun wajahal adwi sahu na biyu kuma suna kallon suna fuskantar abokan gaba wa sallabi dalina ma'ahu raka'a wa inda suke sahu da ran manzo Allah sai sallah raka'a ɗaya da su thumma sabata qa'iman sai sallah raka'a ɗaya da su sai manzo Allah ya tsora yana ya tsora yana tsaye wa atammu li anfusihim su da aka yi raka'a ɗaya da su manzo Allah ya tsora yana tsaye sai su suka cika sallar su thumma sarafu suka kama hanya وجاء العدو وجاء العدو suka je suna fuskantar abokan gaba وجاءت الطائفة الأخرى سينبيهم suka zo suma فصلى بهم ركعة سما من الله مصلى ركعة آية التي بقيت ركعة آية تقول من الله صلى الله عليه وسلم ثم ثبت جالسا سأنا من الله ترينا زولين وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم سوك تاش سوك كاو ركعة آية لأن سجمع كما الله يسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبل أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاش قال كنا إذا أتينا على شجرة ذليلة تركنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي إن سنة تفجع ذا أجياك naka ja ka samu bishiya aka zauna karkashin bishiya in an samu bishiya mai inuwa sai a ce manzo Allah ya zauna cikin inuwa قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجره من قال لنا زرينا شيء كان شيء نوع يرى شيء كوبنسا في المشرك والكافر يزو فاخذ سيف النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فاخترقه yana zuwa sai ɗauki takobin manzo Allah sai zare fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ataqafuni manzo Allah na zaune yana kyan iska tsakashin jiki ya fi nuna ya rage ta kone shi wani kafin ya zai ɗauki ta kone zai barazana ke nan ga mutane hannunsa ya ce kana tsoro na yanzu kala la zai manzo Allah ce har abada ba zai tabbata tsoro kala la ba a ba abin da zai sa nan tsoron arne ko kafin kala ba mai yabla uka min ne to wai zai kare ka daga gizani nan ga kanan ba komai hannunka ni kuma ga ta kone a hannuna kala Allah ya mnabu ne ninka sai Allah ne zai halaka yanzu duk sa'an da ka sake ga Allah wa man ya da ala kuma, sai dai wani Ina za ka samu tarbiyyar da kai tarbiyyar da zuciyarka za ta koma ga Allah ka tabbatar da cewa daidai da harba bindiga tsakanin arzaki ya fito daga bindiga ya zo gare ka sai Allah ga laban ba sai Allah kiya Allah ke wa ma hum bi dharrin bihi min ahad illa sai in Allah ya ga mun gane ku yace Allah ya za'u ne min قال فتحدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وأنك صحابت تزندار مصر إلى نوح فكما تبرازنا لما يدتكو في لما يدتكو قال فنودي بالصلاة في أكي كرة الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا sai manzo Allah to ka da yake ana so a bayyana salatul khawf ne wannan mutum ba bayyana ya aka da shi ba ya musulunta ko an kama shi ko an da shi ko ya ko ba sai aka kauce sai aka ci gaba da bayanin sallar da aka yi sai manzo na yayi sallah da sahun farko ya musu sallah raka'a daya kuma ta akaru wa sallah bi ta'ifatul ukhra raka'atayn sannan sahun na biyu suka zo aka yi musu sallah raka'a biyu qala fa kanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'u raka raka'atin wa lil a raka'atani sahun farko aka yi raka a biyu da su sahun na biyu suka zo aka yi raka a biyu da su duk sahun farko da na biyu suka raka'a biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nawa raka a hudu to manzon Allah shi bai yi kasar ne? ko ko a'a raka a biyu farko farilla na biyu nabila ko na biyu na fila eh, na biyu farilla na farko na fila in ma ya zama da manzo Allah ba kasaru yayi ba ko ko a kasaru yayi in kasaru yayi ya aka san farko ya musu raka'a biyu sahu na biyu ya shi ma ya musu raka'a biyu raka'a nawa kenan manzo Allah yayi hudu sa'an da sahu farko raka abi na biyu raka biyu to ya aka yi sallan manzo Allah ta zama mai kenan itmamu kenan ko kasaru ne eh in kasar ne to sahun farko da haka raka biyu su ne farilla na biyu din nafila ne to ga kuma masu farilla sun mutu ne nafila in kuma kace itimami yayi mai hujjar ka ne eh? ban ji ba eh itimami yayi to mai ce hujja akan itimami yayi Hmm. eh to me zai hana ya zama raka'a biyu ta farko da ya su ne na sallar farilla waɗanda suka zo daga biyu na fila tun da kasar ake yi a dai sallar ne ba a dai sallar ba hmm. Hmm. Eh. to ai su kasar suka yi raka'a biyu suka yi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابرا أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين ga matsala ta su suka ce manzo Allah ya yi sallah raka'a biyu amma ko ko sahun farko da na biyu duk kowace kowanne raka'a biyu aka yi musu wannan sallan an yi sallame ko ba sallame ba babu abin da ke cewa sallame ko ko babu abin da ke nuna cewa ba a sallame ba ba za ka yi tabbatar da har sallame ko ba a sallame ba dan ya ce fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ila ta'ifataini ya yi sallah na farko sahun farko ya musu raka'a biyu وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين نبي كما يصلى ركعتين shin da ya salla raka biyu ma wancan ya sallame an gaba sa'an na wa'annan sun suna kai ko ko a'a sai sauran zaune ko tsaye wa'annan suka zama san da zai wa'annan suka zo salatu na juma'a littafin juma'a ba warware ba lokaci yayi ne mun aminci na hudu na kare ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka don girman zakin don ikon ka da isanka da kamalarka ya Allah ka yaye ma mutanen Najeriya halin da suke da tsanani da kunci ya Allah wanda da kin saki Allah ka sa lokacin da za a numfasa a ji saukin rayuwa ya kusa zuwa kenan Allah wanda da kin saki ka zaba ma Najeriya shugaban da zai sa masu mutunci su fara samun mutunci amin ɗan kasuwanci ya farfaro a samu zaman lafiya albarkacin kasa a sarrafa ta a cikin gina kasa ilimi ya yadu malaman firamare har su samu albashi su akan lokaci kuma isasshen albashi kasuwanci ya farfado duk wata fitina ta kau a samu zaman lafiya a samu dama bauta Allah ba ya Allah ba sarki kai ke da ikon yin wannan ya Allah madaukakin sarki duk wanda ka san zai kawo a Najeriya zaman lafiya da tattalin arziki da ilimi da zaman lafiya Allah ka zaba mana shi zama jina fi mana dai wa fi mana bai na fi wa barik lana fi ma atai wa qina wa anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la man wa la yu'izzu man alayk tabarak rabbana wa ta'ala wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أسواد يمانية بيض صحولية من قرطس ليس فيها قميص ولا إمام wannan riwayoyin da suka zo dangane da suturan da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama riwayar na na Aisha wannan ita ce riwaya da tafi inganta ta fi karfi ta fi karfi dan za ka zata wayan riwayar ana cewa an sa rawani ai menene ai menene da riga da rawani to na na Aisha malamai suka ce wannan riwaya tana na Aisha ita ce riwaya mafi inganci an karbo daga nana aiki Allah ya kara mata yadda take inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kufina fi salasati aswabi ina ma'ana kufina fi salasati aswabi an yi mata ne ni kafani shi yayi wa kansa ko yi mata akai yi mata akai wannan lokacin ne mafi lokaci mafi cancanta da manzo Allah ya tashi yawan ya yi wani abu lokacin da matsala ta kai inda ta kai al'ausu da khazraj laraba har kowanne aka ce wane ne za a sa a naɗa ya zama shugaba bayan manzon Allah sai na abubakar wannan sun ce wane wannan zai ce wane matsala ta kai inda ta kai aka ce saboda muhimmanci wannan matsala sai da aka bar manzon Allah ko kwana ɗaya aka ce ne sa'annan aka je aka binne ba radda lokacin da mutu aka yi mishi suka ce sai da aka kwan don kada fitina ta zo ta faru ana son a hada an kulla musulmi baki daya sa'annan al'amari ya zai wannan duk lokacin man aka ce kufina ai masa ne kwasa me ya hada ya sake yau kwasa saboda sai na abubakar ya ce innal maitata innal mawt allati kataba Allahu laka kad mutta shi kenan yace a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kafari fi salasati aswabin a cikin tufa guda uku yamaniyatin waɗanda aka saka su daga kasar Yaman dibin farare sahuliyatin a cikin kasar Yaman akwai wata unguwa da ake masana'anta nan wata unguwa ita ce masakar tufa wasu tufan da aka saka a wurin za ake sahuliyatin ko sahuliya min kursuhin wannan bargun ko lullubin ko mayafin ko lifafan ko tufar da aka tufa mu aka rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ita daga kursu audu gake ba na yi ba ba ne da bai ne ba ne ne laisa fihin na qamisun wala imama nana Aisha take babu riga babu rawani ma'ana ba saka masa riga ba ba saka masa rawani ba ba na da masa rawani ba sai dai a rufe mutum a sukirce mutum baki ɗaya tun daga sama har kasa shine malaki zikrul ikhtilaf fi kafani kafanihi wa fi sifatihi yake malamai sun sabani eh, shi kafani guda nawa aka yi manzo Allah wani suka fi kaza wani suka fi kaza guda min ayin an nada masa rawani ko ba nada ba malamai suka san zan tuka karshe suka ce wannan riwaya tana na Aisha tace afa Babu kafani fi saubaini yace da yake aiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafani da uku babu ba ba abin da ya hana in ta kama a yi da biyu ko ɗaya ma ko da rabi mai guntu sai a yi don abin da aka samu kenan to shine bukari ya yace babul kafani fi ne babin da ke bayanin halarci ko hukuncin ma mutum da kafani da tufa guda biyu قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال بينما رجل واقف بعرفة إن وقع على عن راحلته فوقفته أو قال فأوقفته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وصدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنثوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا ولكم السنباء الله manya-manyan waliyan Allah kenan sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya tabbatar da cewa wanne wane zai wayi gari ranar tashin kiyama cikin ihrami yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda laka wal ni'mata innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka me yake wannan za a wayi gari farfajiyar tashin ranar kiyama shi zai wayi gari da ihraminsa izakwar dalle da mayafi sa'annan kuma yana da cikin shigar ihrami yana talbiya daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzon Allah ya yi masa shaida cewa ga yadda zai wayi gari ranar lahira wannan ba cikin mutanen kirki an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake bainama rajulun waqifun bi arafa yake yayin da wani mutum yake tsaye arafa ma'ana ranar arafa ke ma'ana cikin haji kuma ranar arafa ranar arafa kowa ya san darajarsa sa'annan yana ranar arafa a arafa kuma yana cikin haji kuma yana cikin ihrami wa ka an ke sai fado daga abar hawarsa fa waqafatu auka qala fa fatu sai ta karya masa wuya fado wanda ya sai karya a wuya sai ya mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ihsiluhu bima'in wa sidri wanke shi da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi ne. ku saka wannan tufa da ya taho da ita ɗaya sama ɗaya kasa ɗin ciki za ku masa likafani wala tu hannitu kada ku shafa masa turare dan yana cikin ihrami haramun ne mai ihrami ya shafa turare manzo Allah ke kada ku saka masa turare wala tu hannitu wala tu hanniru ra'sahu kada ku rufe masa kansa don wanda yake cikin ihrami haramun ne ya rufe kansa fa innahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada wata illa ta sa manzo Allah ya faɗi wannan magana yake ce fa innahu فبالسبب أنه لم بكل تأثير يبعث يوم القيامة منفيا manzo Allah ce lallai shi za a tada shi ranar tashin kiyama yana talbiya babul hanuti lil mayyit babin bayanin hukuncin tirare a shafa mutum tirare in bayan ya mutu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إن وقع من راحلته فأقطعته أو قال فأقعفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنكوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة منبيا وانا حديث شين الإمام البخاري كاوركو كما لدى عبد الله بن عباس أما أبن ما ماكي ذاك غني شين أنا شيخ الإمام البخاري قتيبة ابن سعيد أتم كما شيخ الإمام البخاري أبو النعمان ma'ana ya rawaito wannan hadisi ko da yake karshen alawar hadisin madarin hadisin duk da ibn Abbas ne amma ya jiyo shi wurin wannan malamin nasa ya jiyo shi kuma wurin wannan shehun nasa sa'annan a cikin wannan akwai dan bambanci a cikin alfazul hadisi shi yasa sai maimaita to ina mahallu shahid na Imam Bukhari da yake babul hanuti lil mayyit ina mahallu shahid yake wala tuhannisuhu kada ku saka kada ku shafa masa turare dan yana cikin ihrami inda ba cikin ihrami fa sai an saba masa mafhumul mafhumul mukhalafa kenan ku. babu kaifa yukaffaru al-muhrimu yace babi ya za a yi wa mai ihrami likafani hadisi ne ya daya imam al-bukhari yake tasarrufi ciki Allah ya hore mai imam al-bukhari hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da yadda kake tsammani abin da yasa wata rana yana zaune sai mafarki yana bacci sai mafarki cewa gashi yana koyar manzon Allah kuɗa a jiki sai dai ne malaman masu fasarar mafarki sai suka ce za ka zo in za ka zo kana kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daura aniya za shi manzo shi san madina imam al-bukhari ba balarabe bane ba mutumin makka bane ko madina mutumin bukhari bukhari mutumin bukhari kasar rusha shi ne ya tashi kawai tsakani ya tsarkake niyya tsakanin shi da Allah mu da kucin sarki je cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ka'idoji da ake bi na asiya sunnar manzon Allah saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi Allah ya dauka darajar Imam al-Bukhari tun daga duniyar musulmi tun daga zamanin manya-manyan malamai har zuwa yau aka ce littafin Allah sai a ce a fakku kitabin ba da kitabin lahi da hihin bukari duk littafan da musulmai ke amfani da su da na daidai da na kuskure da wanda ke cike da menene da mai duk baki daya in ka ce alkur'anin Allah sai ka ce sahihul bukari babu wanda ya taba sabani kan haka abinda inda malamai suka tattauna suka ce ina suka aje muwassa aka ce ai muwatta tana cikin bukhari tana cikin sahihul bukhari menene dalilin ku kace ai duk sa'an da imam bukhari ya kulla Bani? in yana da riwaya sahihiya daga imam malik da ita yake farawa ya za suka ce imam bukhari kansa yana alfahari da riwayar da ya rawaito wurin imam imamu malik ya za aka tabbatar masa cewa asahhu kitabin ba da kitabin lahi sahihul bukhari to abin mamaki shine me yasa ba ma karantawa a kasashen mu me yasa bai yaɗu bai bai shahara kamar yadda wa'ansu sahabbai ta shahara me yasa muwatta me yasa sahih muslim me yasa tirmidhi nasa'i ibn majah imama me yasa wa'annan littafai da suke kai tsaye suna magana ne daga game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da suke saka manzon Allah yayi kaza manzon Allah yayi kaza ana tare da manzon Allah ana kaza me yasa ba ma samba ma waɗannan littafai me yasa ba ma yaɗa su me yasa ba ma zama mu haɗu mu saboda waɗannan littafai saboda in ana jin su a hankali a hankali sai su rinka warware waɗansu mafi Allahu akbar illar littafan kenan kawai dan zaka ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kenan matsala ta kare in ba ka ba mu da wani alfahari ba mu da wani makaluki abin alfahari sama da manzon Allah ba mu da wani abin da za mu yi alfahari da shi bayan littafin Allah sama da sunnar manzon Allah ta alaihi wasallam to ya ne ne sababin sunnar manzon Allah ta zama ita ce baya baya baya har aka zo ma in aka gaya ma sunna sai ka rinka jin zuciyarka ba ta jin daɗi menene sababin aka ce wa in tusi'u tahta wa ma ala rasul illa al ka auna zuciyarka hararar zuciyarka zafin zuciyarka ta bi in aka ce sunnar manzo Allah yaya kake bi kana bi su kamar yadda aka ce in aka ce sunnar kaza wani abin da kai ka amince da shi a cikin zuciyarka ya kake ka auna imaninka tun da wuri in ba haka ba wallahi sallahi sai ka waye gari ranar lafiya sai aiki ya zo kuma danyen aiki kuma ba ka da yadda za ka yi ba yadda za ka yi ka gyara wani abu damar da aka baka shekaru hamsin 60 70 dari mai tan shine wannan rayuwa ita ce wannan rayuwa kana rabuwa da ita shi kenan sai ka tarar da sabon aiki kuma baka isa ka gyara wani abu daya cikin abin da ka lalata Allahu akbar shi yasa manzon Allah yake afir azu alaiha bin nawaji haka manzon Allah yake azu alaiha bin nawaji wala yanzu ku Allah قال حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو أوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقفه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم